mu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci yau asabar 16 ga watan Satumba shekara ta 2017 wanda ya daidai da 25 ga watan Zulhajji shekara ta 1438 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka fara program ne na musamman wanda yake zuwa muku daga nan DITV Alheri Radio ranar Asabar karfe tara zuwa goma. Satin da ya wuce mun tattauna da Dr. Kabir Ahmad akan satar jarabawa exam malpractice wanda na san masu sauraro sun ji bayani daga malami daga jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria kuma alhamdulillah ya yi bayani kwarai da gaske akan abin da ya shafi satar jarabawa satar jarabawa al'amari ne wanda zan iya cewa ya zama mana wata fitina musamman ɗaliban ilimi musamman na boko fitina ce wanda kusan mukan ce ita ce babbar makiyan wannan satar jarabawa to a yau muna tare da babban mu, malam bashir lawal ba tare da bata lokaci ba tun da lokaci ya ja malam barka da zuwa barka mu da haka assalamu alaikum wa alaikum assalam to malam kamar yadda muka saba wannan shiri ne na musamman da alheri rediyo take kawo ma kusan al'umman da ke laddin zazzo akan abin da ya shafi al'amura na karatun boko ko in ce ilimi to a yau kai ne babban bakon mu kuma mu ma za mu tattauna a yau da kai akan hukuncin wannan satar jaraba a shari'a ta musulunci To program ɗin da farko duk wanda muka kira muna so ya ba da takaitaccen tarihin shi domin masu sauraro musamman ɗalibai su ji bayani daga gare ka ko su ji bayani daga babban bakon Malam a gurguje muna so mu ji menene tarihin ka a takaice. To, wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. To abu ne mai wahala mutum ya iya ba da tarihin kansa a irin tarbiyyar da aka mana sai dai in yi tsokaci ko in yi tsakure a cikin wani abu da ya shafi haka da farko dai ni haifaffen tudun wadar zariya ne an haife ni a tudun wadar zariya hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari uku da talatin da tara kuma daidai da dubu daya da dari tara da saba'in da tara a shekarar bature haka abin da ya shafi karatun addini na yi karatu fara daga islamiyya da kuma makaranta allo sannan kuma abin da ya shafi karatun boko kamar yadda ake faɗi na halarci makarantar gwamnati ta firamare wadda ake ci mata nurul huda mm. wanda yanzu aka canza mata suna ake kiranta abubakar imam haka bayan haka kuma na tafi kwalejin addinin musulunci ta ashek abubakar mahmudu gumi wacce take tudun wada wadda ake ce mata haya islamic bayan na kammala ta a nan na yi karamar sakandare kuma a nan na yi babbar sakandare na nan kuma na wuce sce zaria amma ban kammala nce ba na samu karbuwa a jami'ar ahmadu bello ta zaria a bangaren tsangayar aikin lauyanci mm. da shari'ar addinin musulunci a inda na gama wannan karatu sannan kuma na halarci kwas na kwamfuta a inda ina da certificate na kwamfuta sai kuma wasu 'yan kusa-kusai da ba a rasa ba wanda nake na halarta da kuma saminoni da workshops haka wannan shine a takaice tarihin rayuwa ta duk da ba tarihi ba ne wannan <laughs> gaskiya ne mm. wato hikimin mu malam da ya sa muke so duk bakon da muka gayyata ya fara ba mu tarihin shi zan dan yi waiwaye ne satin da ya wuce kamar yadda na ce bakon mu dr kabir ahmad a tarihin da ya ba mu ya ce ya yi shi business student ne ya koma a student daga baya kuma ya dawo a cikin shekara ɗaya ya mm. dawo science student wanda a ciki a lokacin 94-95 ya yi jarabawar SSCE wanda ya ci physics ya ci A1 duk da a mm. shekara ɗaya karatun su da yawa ɗalibai da suke sauraro mm. wasu suna da interest sun dawo shi karatun su karatun sciences duk da sun gama art amma wasu yana ga ai ba zai yiwu ba zai iya ba amma tarihin da suka ji ya dan musu tasiri sosan gaske to shi yasa sai muka tunda dama ka'idar shi program din kenan duk wanda ya shigo hmm. ya dan ba mu a takaice saboda masu sauraro musamman dalibai masu tasowa hmm. ya zama musu kamar wani madubi da za su kalla to Allah ya saka da alkhairi wannan bayani da kamar a takaice hmm. muna godiya kwarai na'am <laughs> to bari mu shiga kan program din mu kai tsaye duk da lokaci ya dan fara ja muna so mu tattauna ne akan hukuncin wannan sati wannan annobar da ta zo mana ta satar jaraba hukuncin ta a shari'a ta musulunci amma kafin mu ji me hukuncin ta hmm. zan so malam ya mana bayani muhimmancin ilimin zamani ta fuskar shari'ar musulunci to bismillahir rahmanir rahim shi addinin mu na musulunci wani addini ne mai ban sha'awa zan so in bude da wata magana da ɗaya daga cikin malamai yake faɗi magana ce da take burge ni take ban sha'awa yake cewa la inda na nahnu na bayna al ilmi wa ad-din hmm. ce mu musulmai babu cin karo tsakanin ilimi da addini a tsakaninmu a cikin mu babu wani addini da ya ba ilimi mahimmanci kamar addinin musulunci shi yasa za mu kalli farkon abin da Allah ta'ala ya fara ma annabin mu sama wahayinsa shi ne ya yayi karatu kuma abin sha'awa sai aka ce masa ikra yi karatu sai ba a faɗa masa mai zai karanta ba da wannan ne malamai suka fitar da hukunci akan cewa wannan na nuni akan cewa ikra kullu ilmin nafi'i ka karanta dukkan wani ilimin da yake da amfani haka dukkan wani ilimi da yake mai amfani to mu musulmai an umarce mu da mu nemi sa mu koye shi mai zurfi a cikin cikinsa mu zurfafa bincike a kansa sannan ayoyin alkur'ani sun yi mana nuni zuwa ga mahimmancin ilimi da koyansa ilimin nan ba kawai tsantsar ilimin sanin Allah subhanahu wa ta'ala da yadda za a bauta masa ba a'a hatta ilimin yadda za a gudanar da duniyan nan ayoyin qur'ani ga sunan inda fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab Allah ta'ala yana cewa inna fi khalqis samawati wal ardi lalle a cikin halittar sammai da ƙasa واختلاف الليل دا كما سسابا والدري والنهار دا يني لا آيات لأولي Akwai أقوي kula ga waɗanda suka kasance masu ƙwaƙwale in mutum ya kalli wannan ayar aya ce kai tsaye da take ishara zuwa ga bincike a game da abin da yake ya shafi sararin samaniya da kuma ƙasa wanda ilimi na kimiyya abinda kusan yake bincike a kansa kenan haka sannan a wani wajen Allah madaukakin sarki yana ce mana wafi anfusikum hmm. afala tubsiru sannan a cikin kawunan ku ma ku tsaya ku kalli kanku ku yi nazari akan kawunan ku afala tusin wai ba kwa ganin ya Allah madaukakin sarki ya halice ku ne wannan ma nuni ne da Allah subhanahu wata'ala hmm. yake mana hmm. a matsayin mu na masu imani da cewa mu tsaya mai nazarin shi kan shi dan adam din mai nazari a kansa ya gabobin sa suke ya gabobin shi suke aiki ya waɗanne irin cututtuka ne suke iya samun sa waɗanne irin magunguna ne za a iya ba ɗan adam ɗin nan ya warke daga waɗannan cututtukan nasa kai haka dawo abin da ake cewa social sciences ko humanities mm. ilimin da ke bayani akan kimiyyar rayuwar ɗan adam tun daga abin da ya shafi irin su sociology mm. irin su political science irin su law irin su economics mm. da makamantan irin waɗannan duk wannan ayar tana nuni akan cewa musulmai su tashi su yi nazari nazari su yi mm. bincike akan wannan sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi yake ce mana antum a'lamu bi umuri dunyakum mm. wannan annabi sama ya faɗi wannan magana ya ce ku kuka fi sanin al'amuran duniyan ku mm. wannan annabi sama ya faɗi wannan magana ne sakamakon lokacin da ya zo madina ya tarar da su suna yin abin da ake ce ma kilili suna madabino wanda a yau a bincike na agricultural sciences wani fanyi ne mai cin gashin kansa ya zo ya gan su yake cewa shi yana ganin wannan kamar bai da amfani sau da suka ji haka sai suka yi kan manzo Allah sama ya hana su sau da da shekara ta zagi sai suka ƙi wannan kililin shi da kuma ya ƙi kyau kamar wato a ce aure kenan shi da bino ya ƙi 'ya'ya daga baya suka zo suka faɗa ma manzo Allah sun suka ce ai ga abin da ya faru da muka ji ka faɗi wannan maganar mu sai muka zata hana mu kai hmm. sai mun sani ce a'a antum a'lamu bi umuri duniyakum ku kuka fi sanin al'amuran duniyanku haka sai malamai suka ce wannan na nuna ashe kimiyya ita tajriba ce me tajriba shine experience hmm. a gwada a ƙara gwadawa a gwada a ƙara gwadawa har a gano ma yawwa a gano me abin da yake hakikanin gaskiya hmm. so da haka manzo Allah sama a nan ya koyar da mu ya nuna mana ashe cewa mu tsaya mu yi nazari mu yi bincike a game da irin waɗannan abubuwa hmm. sannan idan ka koma tarihi kimiyya a musulunci tabbas duniyar musulunci malaman musulunci sun ba da gudunmuwa wajen ci gaban kimiyya ta kere-kere da kimiyya ta abin da ta shafi rayuwa ɗan adam malaman mu masana sun yi bincike akan wannan sun yi rubuce-rubuce masu yawa da mutum zai ɗauki littafin al'imam ibn qayyim rahmatullahi alaihi littafinsa da ya rubuta akan ilimi hmm. wannan littafi da ya rubuta أقن إلمي مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة من سافيني kinkime mai juzi'i biyu mm. ya kai fiye da shafi dubu ɗaya da wani abu mm. kawai da ibn qayyim ya tashi bayani kan ilimi mm. sai da ya kawo fa'idoji na ilimi sun kai ɗari biyu kuma da ya tashi bayanin nan ba yana magana kawai kan ilimi ba ne na tsantsan sanin Allah wato aƙida da tauhidi ko ibada yadda za a bauta ma Allah ko kuma kyawawan ɗabi'u ko gyaran zuciya a'a yana bayani ne akan ilimi wanda hatta na kimiyya da kere-kere shi yasa shi ya rika ɗaukar ma fannonin na ilimin yana magana kansu a cikin wannan littafin ya dauko fannin abin da ya shafi physiology mm. aikin gaɓoɓin dan adam yi magana kansu ta ba zo yi bayani akan biology abin da ya shafi halittu halittun daga tsirrai dan adam shi kansa da dabbobi mm. halittu masu rai sannan kuma ya bayani akan geography ilimin da ke bayani akan sararin samaniya da geology abin da ya shafi ilimin ƙasa mm. da ilimin duwatsu da abin da ya shafi ilimin tekuna mm. haka yi ta bayani kansu sannan ya zo ya bayani akan zoology dabba ka kaza mai aikinta dabba ka kaza mai aikinta sannan a musulunci ne muke da littafai da aka rubuta ka cokan akan su kansu halittun nan yanzu mutum da zai ɗauki littafin aljahis kitabul haiwan littafi ne mujalladi hudu manya-manya ba abin da yake bayani a kan shi tsuntsaye da irin yadda Allah maɗaukakin sarki ya halicce su haka idan mutum ya ɗauki littafin al'imamul biqa'i littafin kitabul haywanatil kubra hmm. shi ma haka zai zo ga yadda yake bayani akan tsuntsaye da halittun su da yadda Allah madaukakin sarki ya bayani da yadda dabbobi suke kowace dabba kwaro kaza kudan zuma da sauransu hmm. duk wannan yana nuna yadda malaman mu na farko na musulunci da bangarorin su da mazhabobin su ba kawai malamai bane waɗanda suka tsaya abin da ya shafi addini a'a in suka zo suna maka bayani akan waye dan adam hmm. da kuma kimiyyar halittarsa hmm. to sai ka tabbatar da cewa ashe addinin mu na musulunci ba addini bane da ya kasa a gwiwa a game da abin da ya shafi wannan ilimin yau da ake danganta shi zuwa ga turawa har ake cewa western education hmm. ah, ba ba ba western bane ilimi ne na rayuwa gabaki daya iyaka su sun zo sun kwace shi ne suka kankane suka sa falsafar su a ciki mm. sannan kuma sai suke nan suka zo suka kama da shi da irin falsafar irin tasu mm. domin mu mu zama a karkashin su miki amma a hakikanin gaskiya na sosa na alkur'ani sosan hadisai maganganun magabata dukkaninsu suna nuni kai tsaye zuwa ga mahimmancin ilimi na sanin dan adam da rayuwarsa da yadda za a gina duniyar nan idan mutum ya dauki al-imam ibn khaldun rahmatullahi alaihi ɗaya daga cikin manya-manyan malamai da aka yi su a duniya ya rubuta littafinsa wanda shi ne ake ɗaukar su a matsayin madogara hmm. wanda hatta turawan da suke cewa ilimin nasu ne western education hmm. a ilimin sociology to ana ganin ibnu khalidun a matsayin wata makoma ce shine girma da ake koma littafinsa sa al-muqaddima hmm. littafi ne da ya rubuta shi kato ya kai shafi fiye da 800 hmm. abin da yake bayani akai kawai yana bayani ne akan zamantakewa dan adam hmm. ya ake samar da rayu ya dan adam yake faruwa ya yake haihuwa ya yake gina kasarsa ya yake zamantakewa da makwabtansa ya yake shugabanci tun daga mataki na ƙasa har mataki na duniya ga baki ɗaya ibn khalidun mu dawo wajen shi kan shi ibn al-qayyim ibn al-qayyim littafi yake da shi da ya rubuta wanda mafi yawancin mutane sun san shi a tibbun nabawi wani bangare ne daga cikin babban littafin sa zadul ma'ad hmm. fi hadi khairul ibad hmm. littafi ne da ya rubuta shi a lokacin ya je makka shi dan kasar dimashku ne wato hmm. syria ya tafi can ba littafi a tare da shi ba yi da sa ba shi kusa da shi sannan ba wani library a kusa da wajen amma haka ya rubuta littafin nan sai da ya rubuta mujalladai guda biyar a cikin mujalladan nan guda biyar Munzir ya wara ɗaya ya rubuta shi akan medicine wanda yi bayani kan ethics na medical doctors hmm. yi da ciwon kai kawai da ya zo yana bayani a game da ciwon kai sai da ya kawo abubuwan da suke kawo ciwon kai mabambanta fiye da ashirin hmm. to sannan ya rika ɗaukan tsirrai eh, ya shiga fannin abinda da kamar za a iya ce mashi eh, pharmacy hmm. yana bayani a kansa ya ake ya magani kaza sannan wani ciwo ake amfani da shi yana da yadda za a hada mm. da yadda za a yi amfani da shi duka a cikin wannan littafi nasa to waɗannan misalai ne masu yawa da in mutum yana kallon halin da musulmai suke ciki a yau ya kalli tarihin magabatan mu ya kuka ya tabbatar da cewa lalle mun yi watsi da abin da muka gada daga magabatan mu har shi yasa muka zama bayi a yau wasu suka zama suna mana gwalo suna mana dariya sai dai mu je mu nema a wajen su muna bara alhali muke da kayan mu. tabbataccen tarihi ne akwai abin da bature bature ya kasa sa zuwa gida uku mm. akwai tarihin sa wanda yake na da akwai tarihinsa na tsaki akwai tarihinsa na zamani mm. sabon tarihi to in ka ɗauki tarihin bature abin da yake ce medieval mm. history wannan lokacin shine suke ce mishi dark ages wato shekarun duhun kai to mu kuma a daidai wannan lokacin mu kuma lokacin tauraruwa da wata da rana na musulunci a fagen ilimi da fagen ci gaba da fagen rayuwa na musulunci suke haskakawa suka haskaka ma duniya habba ture ya sanya zai iya sa wando ya zai iya sa riga su suka zo tarihin mun ka koma wannan Spain din da ake magana kanta mm-hmm. Spain din nan da mafi yawancin matasa ba su santa ba sai ta hanyar kwallo an faɗi kwallo sannan za su san ne sun ne Barcelona da da Madrid to saboda su <laughs> eh, to amma aka koma wannan kasar ta Spain mm. da za a ɗauko tarihin ci gabanta da gudunmuwar da ta bada a lokacin tana hannun musulmai mm. da rubuce-rubucen da aka yi a wannan kasa to mutum sai ya riƙe kai kawai haka shi ne ma Allah jada. ni mamaki haka a lokacin turawa me suke ciki suna cikin duhun kai a lokacin musulmi sun ci gaba kai in uwa mu sani cewa lokacin da aka kafa jami'o'i na musulunci na farko hmm. ba su kasance sun tsaya kawai ilimin addini kawai tsantsar aƙida da tauhidi da fikihu suke karantarwa ba hmm. suna karantar da kimiyya ita waccan jami'ar da ake ce mata jami'atu ba hmm. wadda tana ɗaya daga cikin manya-manyan jami'o'i na farko farko domin musulunci fa ya shiga ƙasar spain din nan da ake magana kanta mm. tun zamanin sayyidina muawiya radiyallahu anhu a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam. bai fi shekaru talatin da wani abu a kasa ba amma musulunci ya shiga ƙasar andalus ya shiga ƙasar spain kuma aka ci gaba da gina ƙasar nan aka ci gaba da karantar da ilimi sai da addini waje sai da addinin musulunci ya fiye da shekaru kusan ɗari bakwai a ƙasar spain kuma ilimi ake karantarwa ba ja ga europe kenan a yau ƙasar spain tunda tana cikin tana cikin manzo Allah bai kai yadda kai bayani bai kai shekara talatin da biyar ba amma musulunci ya kai cikin kwarai ya shiga cikin kasar turai kuma aka je aka gina ilimi a wajen a lokacin baturi bai san inda kansa yake ba to wannan dogon tarihi ne wanda da kuma misalai masu yawa wanda da za a ce kawai a kansa za a tsaya a shirin mm. to suna nan da yawa da za a kawo da ke nuni zuwa ga mahimmancin ilimi na sanin kimiyya da kuma sanin shiwaye waye dan adam din kansa haka na masha Allah malam duk da dai na san kamar na dakatar da kai ne na san in zan baka za ka yi ta kawo bayanai wanda suka fi wayannan kaman a bangaren lissafi na san akwai wanda abin mutumin balaraban da ake ce ma ne hmm. wanda daga baya tura suka ɗauki abubuwan da ya ba da gudunmuwa ta lissafi hmm. suka kawo logarithm wanda na hmm. san dan tun wanda yake secondary js1 har yawa ba wanda zai iya manta bayuwa ma kai lissafi a duniya gaba ɗaya ba za ka yi logarithm ba so asalinsa balarabe ne wanda ke wanda ya kawo wannan ya she kirkira ilimin hmm. kuma shi ya rubuce rubuce sosai wanda yau har yanzu duniya na amfana da shi dan lokacin da ya rubuce rubuce akan logarithm lokacin tura ma ba su ba su da kaya masha Allah to Allah mu shiga shirin kai tsaye menene hukuncin wannan satar jarabawa a shari'a ta musulunci ne ta to in mun fahimci yadda musulunci ya ba ilimi muhimmanci shi wajibi ne ya zama yana da tsari wajen neman sa hmm. da kuma yadda ake karantar da shi tabbas musulunci yana da tsare-tsare a game da neman ilimi da kuma koyar da shi haka akwai ka'ida da ake da ita da ake ce mata al'amanatul ilmiyya amma mutum ya dauki hmm. malaman mu na hadisi zai ga yadda suke da tsantsini a wajen neman ilimi da kuma isar da ilimin waye ya cancanta a karatu a wajensa sannan ya ake koya haka to wannan ana iya cewa tarihin jarabawa a duniya mm. wani abu ne a irin wannan tsarin da ake aiwatar da shi wani tsari ne sabo da ya zo mm. tabbas ba za a ce yana da wani dogon tarihi ba mm. shi yasa malamanmu na wannan lokacin sun tsaya sun yi rubuce-rubuce a game da abin da ya shafi ita kanta jarabawa ya ya kamata a yi ta me dubbanta ya ya kamata a kula da ita suwaye masu tsara jarabawa suwaye masu tsarawa suwaye waɗanda za su kula da masu jarabawa sannan suwaye masu rubuta jarabawa to daga cikin abubuwan da suka tattauna akwai abin da ya shafi magudin jarabawa haka wanda wasu kan ce sata mm. amma cewa magudi ya fi dunkule abin ya fi dunkulewa a ce magudin jaraba to malam ne bambancin satan da maguda in an ce magudi to mm. ita sata ai wani bangare ne a cikin magudi magudi shine mutum ya aikata duk wani abu da ba a yadda da shi ba ana daukar sa a matsayin laifi ne a cikin ita jarabawa amma sata to wani bangare ne daga cikin ta shi yasa sata na ciki ba wani amsa na ciki mm. zuwa da ba da kuɗi domin a zana ma wani yana ciki da makamantan irin waɗannan so da ka lafazin magudi ya fi game wafe da a ce satar jarabawa sai a ce magudin jarabawa malaman mu na addinin musulunci ba su yi ƙasa a gwiwa ba a game da wannan mm. misali muna da hukumomi da suke zama ko a ce kwamitoci da ake da su manya-manya mm. wanda suke amsa tambayoyin al'umma mm. a game da abin da suka shafi abubuwan da suka shafi sababbin abubuwa da suke afkuwa a cikin al'umma mm. sata jaraba ko magudin jarabawa na ɗaya daga cikin sababbin abubuwa da suka faru a cikin al'ummanmu so da ka misali in mutum ya ɗauki Mm. Wata hukuma da'ima ce da ake da ita a ƙasar Saudi Arabia wadda aikin ta jigajigan malamai ne masana mm. wanda suke ba da fatawa a game da abin da ya shafi rayuwar mutane da kuma addininsu mm. idan abu ya zo to sukan tsaya suna da wakilai manya-manya masana wasu professors ne a wasu fannonin su a matsayinsu na waɗanda tsantsar bincike su kai a game da ilimin addinin musulunci zunzurutunsa hmm. to sai su gayyato masana in abin ya shafi likitanci ne su kira likitoci su musu bayani da hmm. bincike hmm. in abin ya shafi injiniyanci ne su kira ƙwararru a cikin injiniyanci haka kowane fage an musu tambaya a game da hukuncin wannan musiba ko balahira da ta shigo cikin addinin ta shigo cikin al'umma ta magudin jarabawa mai hukuncinta dukkanin su sun yi ittifaki akan cewa haramun ne hmm. haramun ne bai halasta ba hujjar su ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ghashina fa laysa minna duk wanda ya mana magudi a cikin rayuwar mu to baya tare da mu wanda ya ce ba annabi sun ya ce baya cikin musulmai ko baya tare da su al-imam hajar in yazo fassara fa laysa minna yace in mutum ya halasta abin da ake cewa bayi da kyan nan ne har annabi ya ce bai cikin to ya kafirta ne idan kuma ba halasta waye ba kawai yi yake yi a matsayin sabo to ya fasan cewa manzon sama ba zai tashi cikin mabiyan manzon sama masu da'a ba a ce mutum ya tashi a rayuwarsa bai da bai cikin mabiyan annabi sallama wannan ba karamar taɓewa ba ce duniya da lahira kuma sakamakon abin tun a duniya mutum zai ganshi. na fara man da allaji na fidda'ima hayatu kibari ulama na ƙasar saudi arabia hmm. wanda manya-manyan malamai ne kusan su ma suna da wakilci a cikin waccan hukumar ko kuma waccan kwamitin su ma tambayar da aka musu kenan a keɓance idan mutum ya ɗauki ɗaiɗaikun malamai akwai manya-manyan malamai waɗanda duniya ta musu shaida akan ilimi hmm. an tambayi a shek muhammad bin sali al-usaimin ɗaya daga cikin manyan manyan malaman ƙasar saudi arabia da aka yi wanda ya rasu shekara ta dubu biyu aka tambaye shi a game da hukuncin magudin jarabawa ya ce al-ghishu fi imtihani haramun walau fi al-lughatil injiliziyya ya ce ba jarabawa haramun ne ko da a turanci ne me yasa malam usaimin ya ce ko da a turanci saboda a saudi arabia turanci ba compulsory subject ba ne ba dole bane sai mutum ya ci turanci a saudi arabia mm. darasi ne da ake ɗaukar sa a matsayin kamar elective mm. in ka ga dama kai in baka ga dama ba kai mm. to amma duk da haka sai ce walau fil lughatil injiliziyya ko da a ingilishi ne kamar mu yanzu sai ka ɗauki darasin da kila bai zama wajibi akan kowa ba sai na buga misali da kowane darasi ba hmm. sai ka ce walau shi ko da shi ne wannan na uku ce kenan idan muka gangaro su malaman mu bar kasar saudi arabia mu koma kasar masar hmm. sai shekarun baya akwai ɗaya daga cikin malamai da aka yi wanda mafi yawancin mutane sun san shi a hudu ba a shi abdulhamid kishki allah ya Allah Allah madaukakin sarki ya gafarta masa malami ne makaho duk abin da zai da kaya ke an tambaye shi a game da magudin jarabawa ya ce magudin jarabawa haramun ne kuma dukkan ɗalibin da ya je magudin jarabawa har ya kai ga wani matsayi to duk abin da zai ci gaba da ci a rayuwarsa haramun ne har ya koma ga Allah duk abin da mutum zai ci satar jarabawa ya ma gudun jarabawa ba certificate din shi bane ko ba shi je zana jarabawa ba ko aka bashi ba abin da ya ci ba ko aka bashi amsa ba shi da kansa ba to har ya mutu duk abin da zai ci in dai da wannan takardar zai ci to haramun yake ci haka shi abdulhamid kish ke ce. to mana ina jin wannan fatawan ne wani ɗalibi ya ji a wata ƙasa bayan ya gama karatun digirin shi ya fara aiki sai rubuto ma jami'ar da ya cewa wannan certificate din na shi tun da ya fara da magudi yake ta yi har ya ci sau da haka ga certificate din nan to kaga wannan Allah yana nufin shi da aka yi wannan fatawa ya ji akwai garin da aka yi wannan akwai kasar da aka yi haka kila abin da ya ji kenan hmm. wallahu alam amma tabbas wannan eh, fatawa ce da shi Ashik Abdulhamid Kishk ya ba da ita kwatankwacin in wannan fatawar an tambayi a shiga sufal karabawi irin wannan fatawar shi ma malami ne a kasar masar amma yanzu yana kasar kasar an tambaye shi a game da wanda ya ba bada kucin irin wannan fatawa so da kusan duk binciken da za ka yi haka a shek jibri abdulrahman eh, inna abdullahi ibn jibrin ɗaya daga cikin manya-manyan malaman ƙasar saudi arabia mm. wanda duniya ta yi shaida a game da ilimin su mm. tambayar da aka masa kenan fatawar da ya bada kenan so ka iyakar bincike na ni ban taɓa ganin wani malami daga cikin malamai da aka yadda da iliminsu da takawarsu tsoron allansu mm. da biyayyarsu ga Allah da kuma kwatantawa daidai gwagwado da aka masa tambaya game da magudin jarabawa ya sauƙaƙa hukunci ba ban ga wanda ya ce ƙasa da haramun ba mm. iyakar binciken da na yi ni ban taɓa jin wani malami da aka masa wannan fatawar ya sauƙaƙa hukunci ko ya ce ai gashi zai iya halasta ko bai iya haƙar ko kuma kaza ko a ɗanyi wasu kwane-kwane irin kwane-kwanen nan da wasu suke buƙatar a yi kowannen su kai tsaye ba sa jin shayin su ce haram wanda mun san yadda malaman mu suke da taka tsantsan a game da su ce abu haramun ne magabatanmu sun kasance duk abu idan ba tabbas ya zama haka ba to ba su ce masa haram to waɗannan malaman ma haka suke kwatantawa to amma a wannan mas'alar ta magudin jarabawa ni ban ga wani malami da aka masa tambaya da bai ba da amsa da haka ba sakmala albani rahmatullahi alaihi shi muhammad nasir din albani tambayar da aka masa kenan an masa yin wannan tambayar shi ma amsar da ya bada kenan to kaga waɗannan malaman yau a duniya in ka ambace su to wa kuma ya rage su ne muke komawa zuwa gare su a wannan zamanin a wajen abin da ya shafi fatawoyi domin shaidar da duniya ta musu akan iliminsu da kuma shaidar da aka musu a matsayin takawas a takawas cewa malamai ne da abin da ya bayyana a gare mu babu wata alama ta san zuciya ko san duniya da ya rinjaye su har suka ba da wani abu wanda ya kasance na son zuciya haka so ka amsa suke na. sai ka mabudin jarabawa kuma inda su wannan hadisin man rashina fa laysa minna kuma ilimi amana ne haka ilimi mu'amala ne to wajibi ne a tsara wannan mu'amalar a yi aiki da ita a yi aiwatar da ita yadda take ba tare da an aikata abin da ya zama sabanin haka ba masha Allah Allah ya saka da alkhairi kafin mu buɗe layin waya na ga lokacin ya gangara akwai tambaya da nake so mu kamala wanda ya shafi iyayenmu wato na lura cewa za ka ga a wannan lokacin kusan iyayen ɗaliban sun fi ma ɗaliban zakewa wurin yin satar jarabawa nan wani kira za ka yi mai iyaye to iyaye su ji tsoron Allah yayansu Allah madaukakin sarki zai tambaye su game da su haka kuma duk abin da aka samu ba ta hanyar alkhairi ba to baya albarka haka yanzu muna ganin abin da ke faruwa iyayen da suke matsawa kan sai yayansu sun je sun zana wannan jarabawar an musu magudi akai ko a dauko wani ayi mu wannan abun ba mu ma san shi a ƙasar nan ba a bangaren nan namu na ƙasar nan ba sabon ina buga mutane ina buga mutane musamman misali da yawa a karatuttuka mu kalli magabatan mu su saddauna Allah ya ji karrai mm. irin su tafawa balewa irin su mala abubakar imam da irin su irin su irin su mala amina kano haka haka gangaro irin su mala abubakar gumi mm. dukkan waɗanda na lissafa a nan ba wanda ya wuce diploma a cikin su amma ji ba abin da suka mana tunanin su ne fa aka samu mana da wannan katafariyar jami'a da muke alfahari da ita a yau tunanin su ne aka samar da manya-manyan abubuwa wanda ga su nan muna cin gajiyar su ai maintaining din su ma an kasa ya yi wasu sababbi ko a yi kwarai tunanin su ne wannan ba tunanin su ba aikin su ma bayan ya zama tunanin su kuma suka sa shi aikaci ne ya ja wannan albarkar karatu so daga albarka ake nema ta karatu a samar da albarka ake nema ko kowaye aka ce masa ko abu mai albarka ai ya san ba yawa ake nema ba alkhairin abun ake nema shine ake nufi da albarka so da ka iyaye su ji tsoron Allah muna bukatar <clears throat> likitoci ƙwararru haka a yau kwanaki wani yake ban labari soja ne yake ban labari ya ce a gidan soja suka ɗauki wani aka masa ai ya tafi ya tafi ya zo short service amma karshe aka gane cewa shi wannan satifiki ce medicine ya yi medicine da digirin shi na medicine amma sai shi an je an tuwa kasashen wajen an dan zo dan karamin kes na rashin lafiya sai ya hube ya kasa yin magani karshe da aka yi bincike sai aka gane ashe ba result din shi bane result din shi yayin shi ne ya da kuke amfani da shi sai a Najeriya karshe suka kore shi kuma suka suka suka maka shi a gidan yayin to irin waɗannan abubuwan mai amfanin su muna buƙatar samun alƙalai ƙwararru muna buƙatar samun injiniyoyi ƙwararru yau ta kai sai a zo a ce injiniya ya zo ya zane gida aka yi gidan aka yi gini kuma a ƙarƙashin kularsa amma kuma kawai sai a ce gidan ya rushe to muna buƙatar samun irin waɗannan a halin da muke ciki a yanzu iyaye ku ji tsoron Allah ku tausaya mu wannan ƙasar tamu da rikici ya mata yawa ku bari a yi karatu mai inganci yara su rika zuwa suna yin karatu da kansu su rubuta jarabawarsu da kansu su tsaya su yi karatu ga lessons lesson nan ana ana ana budewa na kyauta bayan makarantu da ake yi na ka'ida ga makarantu na ka'ida da ake da su wanda ake zuwa kullum kullum sai da kuma an kara da wasu kwanaki a sati a ƙarshen mako a sabar lahadi muna da irin waɗannan tsangiyoyin da suke ba da karatu karatu mai inganci ku tura 'ya'yanku su tsaya su wannan karatun su yi mai inganci su zauna su zana jarabawa su da kansu duk mutumin da ya zama shi ya zana jarabawa su da kansa ya san abin da yake to ba zai ji tsoron kowa ba kuma zai tsaya zai tsaya ya kara wannan takardar sai yi wani aye abin da ya kasance mai kyau saboda ka iyaye su sani Allah madaukakin sarki zai tambaye su a game da 'ya'yansu in ka je ka sa ɗanka ya aikata abin da ba daidai ba ka sani kai ne farkon wanda za ka fara kuka da abin da zai biyo baya nan gaba kafin kuma a tafi lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya mutum tambaya domin uba mai kiwo ne a gidansa sai an tambaye shi a game da kiwon da aka bashi kiwon farko ko su ne 'ya'yansa a ƴaƴansa su ne za a fara masa tambaya kansu wani karatu mai inganci ya sa su yi wani alkhairi ya sa suka iya wannan shi ne abin da zai sa mu tsira mu kubuta mu koma mai aiki da abin da magabatanmu na farkon nan suka yi mai koyi da su ina ce a cikinmu ne mu musulmai ake da golden voice mai makoshin zinari tafawa yana turanci tafawa balewa sarauniyar ingila ma wara shi take haka ake faɗa mana haka ga bidiyo nan a youtube ma matasa da shiga su ga inda ka shiga youtube ka sa tafawa abakar sa tafawa balewa za ga duka bidiyoyin shi ya je america yan majalisu sun taru suna yana ba turanci sun miƙe suna tafi ya je ingila haka magunin jarabawa yi ina diploma ce ita ce high school education muna da muna da irin su malam abubakar imam anan zaria jibe shi malam bakta bayan kasancewa shi dan boko masanin addini ne hatta muktasar wannan da mutane suke gani ya fara fassara shi ba da hausa hausa mai inganci ko hausan mala abakar imam ka ɗauka kake yi to a cikin littafansa ni dai littafansa sun ƙara haɓaka min hausa ta sosai na san abubuwa masu yawa a cikin ilimi a cikin na ilimi a cikin littafansa to wannan shi ake bukata akwai tambaya biyu da nake so in haɗe in maka su minti biyu ya rage ina so in buɗe layin waya amma kafin in yi tambayar malam wato abokan zaman mu a kasan nan sun shigo cikin mu sun buɗe makarantu na masu zaman kansu duk da muna magana kan ilimi sun shigo sun buɗe abubuwan kiwon lafiya akwai magunguna da kwanan nan na gani cewa majalisar ɗinkin duniya ta banin ɗinsa a duniya amma najeriya da indiya su suka fi kowa amfani da magungunan nan mm. wannan wani ƙalubale ne da arewa ba a irin yanzu ka kalli statistics za ka ga arewacin ƙasar nan musamman su kano katsina kaduna da zaria matasa ana shaye-shaye fiye da shekarun baya hmm. to abin da nake karanta sai naga cewa ashe waɗannan abokan zan da suka shigo hmm. suka buɗe wannan abubuwan lafiyan sai suka dinga shigo da waɗannan ƙwayoyi da abubuwa shine matasa da mata 'yan mata da matan aure hmm. suka koma suna amfani da wannan to wannan malam wani kira za ka yi ɗaya kenan na biyu waɗannan da suka shigo suka buɗe makarantun nan sai suka rika samun suna mira miracle center hmm. cewa duk yaran da ya je biya kuɗi hmm. to zai samu nine credit hmm. akwai makarantun da miracle center nan ma da aka zo da su aka buɗe a arewa cewa ake idan ka je ka biya ma ɗanka bai ci ba za a dawo ma da kuɗin ka hmm. kamar wannan malaman kansu supervisors ko invigilators su kansu suna roƙon kuɗi wurin iyaye da ɗalibai ka kawo kuɗi za a taimaka maka invigilator ko supervisor ko malamin makarantar yana taimaka ma yara wurin wannan magudin malam wannan a takaice tambayoyi ne na ce biyu gashi sun zama guda uku wani kira za ka yi gare to abin da ya shafi abin da ya zama hada magunguna duk wanda yana koma zuwa ga magudan ne shi yasa shi algishu bala'i masifa shi yasa muka ce algus eh, magudi to shi ita ce kalmar da za a amfani da ita ta gama duka waɗannan sharrora. Wato wannan rubutun da na karanta na majalisar ɗinkin duniya cewa suka yi ma duk duniya ba kasashen da ake shan wa'annan ƙwayoyin daga Najeriya sai Indiya. Mu muka fi kowa sha a Najeriya kuma masifar waya a arewacin ƙasar nan. mu muka fi kowa shan wa'annan to kaga wannan sabon abu ne wanda mu mafi yawanci duk ba a san shi ba da ba san shi nan ya Haka. so da ka na farko kira zuwa ga al'umman mu al'umman mu ta san tarihin ta ta san mu waye. domin duk mutumin da ya manta da tarihin sa to zai manta da gaban sa wanda bai san tarihin me aka yi a baya ba to ba zai san me za a yi nan gaba ba haka mutuno da tarihin magabatan mu me suka tsaya suka yi na arziki mu yawaita karantawa za abin kunya ne yanzu aka tambayi yaro tarihin ta Umar Balewa bai san shi ba bai san tarihin Abubakar Imam ba bai san tarihin Malam Aminu Kano ba bai san tarihin Saddauna ba to wannan na farko kenan na biyu abin da ya shafi waɗannan santoci da ake ce musu santocin mu'jiza ba <laughs> da malam na private ne eh. yanzu har na gwamnati akwai rakwai to wannan musiba ce babba na farko ita kanta gwamnati dole ta tsaya ta abin da yake na gaskiya domin wani zuba idan kana ganin yadda gwamnati take tattauna kan ilimi abin zai baka mamaki za ka yi mamaki ka yadda ake barin jaki ana dokan taiki haka so daga gwamnati ta tsaya ta kalli matsalan nan ta ilimi da gaske abin kunya ne a ce har yanzu malaman jami'a suna cikin yajin aiki likitoci sun yajin aiki amma an ce sun koma su ma ai abin suna da lafiya na da alaka da ilimi domin waɗannan resident doctor sun ai ɗalibai ne ba su riga sun zama consultants ba mm. ɗalibai ne su kuma suna yajin aiki so daga wannan kenan sannan kuma na gaba mu musulmai muna da ka'ida ta wace makaranta ma ya kamata ka sa ɗanka ba kuma wace makaranta za a buɗe ka ɗauki ɗanka ka sa ba abun mamaki ne kaga yadda ake ɗaukar yara ana kai su wasu makarantun da ba su da manufa ba su da addini ba su da tarbiyya har ko mai babu to ai tun da ka ji an ce a miracle center wata jarabawa ce za a ce maka wai wai dole ka ci a ce wai ka aje ka bar mu duka nayi Allah a game da irin waɗannan abubuwa Allah ya saka da alheri mai sauraro kakka manta dai kana tare da alheri rediyo ne akan mita 97.7 kuma babban bakon mu ne yau shine malam Bashir Lawal ko in ce dakta to bari in kira namban wanda za a kira mu amma zan so kamar yadda na shafa faɗi da Allah duk wanda zai kira fatan alkhairi ya mana addu'a ne ba sai ka kira ba ka bar wanda za su bada gudunmawa kan abin da muke tattauna muna tattauna ne akan hukuncin sata jaraba a shari'a ta musulunci za a iya neman mu akan 08039413772 eh, eh, sifili takwas sifili uku tara hudu daya uku bakwai bakwai biyu ko kuma 09093532225 sufuli tara sufuli tara uku biyar uku biyu biyu biyu biyar mai kamanta wannan shirin yana musamman da ke zuwa maka daga nan alheri rediyo duk ranar asabar karfe tara zuwa goma shiri ne na musamman da ke tattaunawa kan abin da ya shafi ilimi kuma kamar yadda na ce ba kwanmu na yau shine malam bashir lawal gata malam mun fara samun alaikum salam amin malami da kansa zai dauki ainihin riket yana baiwa ɗalibi haka to wannan al'amari sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin idan har aka ci gaba da tafiya a haka a kasan nan to gyaran da ake tunani za a yi na fa to zai yi wahala gaskiya ne to abin da irin wannan shirye-shirye da ake na faɗakarwa sai dai mu ce Allah ya saka da alkhairi kuma a ci gaba bayan haka kuma idan ya kyau a ce a makarantu ana ji ana dubawa a ce community musamman akwai community kwamiti na musamman na anguwanni da wannan makarantu suke su ne ya kamata su sa ido sosai domin gwamnati ita kaɗai ba za ta iya ba. ga irin abubuwan da take fama da su iri-iri corruption ya yi a cikin kakar da gwamnati mutum ɗaya ya zo ce zai gyara ba zai gyara ba saboda haka gwamnati an tsaya gaba ɗaya an haɗa hannu an an gudu tare an tsira tare yanzu ba kuma da kuka yi na bayanin cewa eh, kotun da ake sayarwa da abubuwa na maye nan da sauransu yanzu misali gwamnati ne za su zo gyara wani abu ba za ta iya mutane da yawa ni da su ne za su tsaya su gyara a su haka yau wata ko gyara kayan ka bai zama sauki mu raba ba gaskiya ne babban abin shi ne muna cewa Allah ya bada sa'a Allah ya saka da alkai kuma Allah ya gyara mana kasar sunanka da wa muke magana yau kuna magana da ɗalibi ne a yi biyu Zariya wato malam kamal ni dan gombe ne to malam kamal mun gode Allah saka da alheri malam kaji malam kamal daga nan ido za ka kare daukan wani assalamu alaikum Salamu alaikum rahmatullah. Da wa muke magana? Kana Nasiru dan malam ne, yana da cikin waya da ke hindu samun. To malam Nasiru. ubangiji Allah ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi wato gaskiyar magana wajen maganan satan jaraba ko ko wajen maganan abin nan ba makaranta da kani da Allah dole iyayen mu su ji tsoron Allah malaman mu su ji tsoron Allah. Haka. yanzu a haka zaka ga a kowace za ga a ta makaranta na da ainihin wancan makaranta an fi jin jarabawa. Ila ɗanka yana yana private school ne. za ka ɗauko shi lokacin jarabawa ka je gwamnan su ka biya mai jarabawa don ne idan kana so ci jaraba, ka ga kenan ka taimake shi ba ka taimake shi ba haka to tsakani da Allah iyayenmu su ji tsoron Allah su kuma malaman namu su ji tsoron Allah saboda gaskiyar magana da dama yanzu akwai wanda ba su yi dependent din zuwa tuntu na secondary school ba gaskiya ne to ka ga irin haka mutum ka gama karatun za ka iya zuwa ɗauki aiki a baka to ya zama tana ta buga shi to bai riga ya abin nan ba bai riga ya yi abin da ya kamata ba to mun gode mana a ƙarshe ina muku fatan nan amin to alga ta malam kaji mun ɗauki mutum biyu malam kama da kuma shi na sauran dan malam kusan duk dai abu ne suke magana a kai me za ka ce a takaice zan baka minti biyu to ai haka ai su sun Allah saka musu da alkhairi su ma sun ba da gudunmuwarsu ana ba ma sauraron mu hakuri dan tangarda da muka samu daga wutar lantarki alga ta malam to ci gaba dai bayanin duka da baki daya eh, kusan duk masu hankali hmm. eh, sun yi tarayya akan munin wannan abu da kuma eh, lalacewar da al'umma ta kai a game da yinsa kuma sun yi tarayya akan cewa wajibi ne a rika tunatar da al'umma akai. Yaka iyaka kawai bangaroran dole a haɗu ne iyaye su ji tsoron Allah sannan su kansu hukumomin jarabawa haka musamman wanda suke tsara jarabawar gama sakandare irin su hukumomin su waye su ne ko da kuma hukumar shiga jami'o'i ko shirya jarabawar makarantun da suke gaba da sakandare wato jam mm. su kansu su ji tsoron Allah sannan a koma cikin jami'o'in da kuma dai manya-manyan makarantun da suke gaba da sakandare haka su kansu ji tsoron Allah malaman haka wani abin zai baka mamaki in aka zo ana budewa ko ana ba da labari sai ka ji abin ya kai ma har da manya-manyan farfesoshi wanda ake ganin su ne shehunnai a babin ilimi a cikin jami'a <laughs> sun afka a cikin irin waɗannan matsalolin to idan ya kasance likitan hauka ya haukace to wajen wa za a je hauka ya haukace to wajen wa za a je <laughs> Ka ga ajiya lalace ga baki ɗaya ce so daga kowane bangare kowane bangare ya ba da gudunmuwa wajen haka iyaye sun ba da gudunmuwa malaman sakandare su kan sun ba da gudunmuwa kai abin ya kai ma lalacewa hatta yan firamare yanzu sun fara jin kanshin subhanallah shi wannan mummunar jarabawa subhanallah shi mummunar dabi'a ta yadda ka ga yaro yanzu yana shekara hudu a firamare fa amma mahaifinsa shi so yake yi a tsallakar da shi a ce ya gama firamare wannan hatta malaman firamare suna fuskanta wannan matsala su ba su ba da goyon bayan ayi ba amma iyaye za su zo su matsa yaro shekara yana shekara ta hudu tsohon shekarun shi biyu ya gama firamare amma uban shi zai zo ya matsa ya ce shi siyai. in ba a ma shi dama a wannan makarantar ya zana jaraba fita ba kai shi wani makarantar da za a kai shi su kuma su anshe shi shi kenan a ce ya gama jaraba ya gama sannan ya tafi sakandare haka zai ci gaba da yi idan ya zo sakandaren wasu a aji na ɗaya na babbar sakandare wato ss1 a nan ake tsinke yara ba su gama shan nono ba shi nan sai a jiya a abin mu ko abinda muka sani in aka tsinke yaro bai gama shan nono ba kwasho ko ke kama shi sai ya katin ciki ya zama yana da katin kai ya zama kafafuwan shi da hannuwan shi sun shanye to haka ababin ilimi wannan kamanceceniya ce haka so da haka in ya tafi makaranta ran nan nake magana da wani ɗaya daga cikin malamai mm. babban malami na ɗaya daga cikin manya manyan makarantun da suke sama da sakandare ya rantse min da Allah ya ce yanzu yanzu nan maki yake yi ya ce wallahi idan ya bani wata takardar ya ce in karanta yace wallahi ba zan iya karanta ba ko miliyan nawa za a bani kuma masu gama wannan makarantar ne suna shekarar su ta ƙarshe ba sai na kuɗi suna ba jarabawar su ta ƙarshe yake maki shekarar su ta ƙarshe suke amma yace ba za ka iya karanta wani abu daga cin abin da suke rubuta ba har ya buga mun misali yace kamar yanzu kawai sai ɗalibi ya zo kawai ka bashi takardar jarabawa sai cika maka bukulet sai sa bashir bashir bashir bashir bashir bashir kawai ta rubuta bashir har ya cika bukulet ɗinsa kuma ya je ya miƙa kaga wannan musiba ce akwai malaman da a irin waɗannan makarantun su nauyin yawan rubutun da ɗalibi ya mai ya rubuta ne a ciki malami ne na karanta da chemistry amma shi kenan sai mutum ya zo sai je kwaso abubuwan islamic service in assignment aka bashi sai je cika masa fuska haka guda shafuffuka kaza sai je mika masa nauyin wannan fuska din shi zai shi zai ceci wannan ɗalibin wannan nau'i ne na magudi ba karami ba ga su ba su da iyaka kala kala ne nau'ukan magudin so da haka halin da muke ciki mu ji tsoron Allah mu fahimci cewa ba za mu ci nasara da irin waɗannan abubuwan ba dole mu dawo mu gyara halayenmu mu gyara ɗabi'unmu mu inganta wannan ilimin mu yi shi da gaske mu koye shi don ci gaban mu ma sannan kuma dama wani ɓangare ne a cikin abin da addinin mu ya umarce mu da ni haka Allah ya saka da alkhairi malam laifin daɗi karewa na san insha Allah muka gayyaci malam dai malam zai onarin invitation din Allah ya saka da alkhairi to ma sauraro nan muka zo duka duka karshen wannan shiri na yau na san kuma Allah da nan asabar mai zuwa daga karfe tara zuwa goma na dare za a saurare mu domin jin wani bakon namu yau an ji mu da malam Bashir Lawal dakta kenan Allah ya saka da alkhairi malam Allah ya yawaita mana irin ku na san irin kokari da ake a hudu ba da wurin karantarwa musamman kan wani wannan fitina da ta tunkaro mu ta satar jaraba Allah ya saka da alkhairi ni da na shirya na gabatar Ismail Sahabi nake cewa to Allah ya ba mu alkhairi assalamu alaikum